I became the governor of Kaduna State in 2015. Again, I recontested in 2019 and won. Tsohon gwamnan jihar Rivers Nyesom Wike kenan a lokacin da ya bayyana a gaban majalisar dattawa Wike wanda yana ɗaya daga cikin 'ya'yan jam'iyyar adawa waɗanda Tinubu ya zaɓo domin ba su kujerar minista ya sha alwashin ba zai ba mara ɗakunya ba idan ya fara aiki a matsayin minista a gwamnatin Tinubu. To sai dai sanata ya'u daga jihar Zamfara ya ce majalisa ta tantance ministoci goma sha hudu ne a maimakon goma sha shida da majalisar ta yi niyan tantancewa. A wani tantance minista goma sha hudu maimakon sha shida saboda wasu dalilai biyu din ba su samu a tantance su ba amma dai za a ci gaba gobe insha Allah ya ka ga waɗannan ministocin da aka kawo gaban ku yanzu a to na tabbatar da shi shugaban kasa dole yayi nazari ya tabbatar da cewa mutane ne waɗanda zai iya aiki da su kuma yana ganin cewa suna da ilimi da kwarewa da jajircewa ta aiki tare da shi don hakan ga wajibi ne mu da muke jam'iyya guda da ma wanda ba jam'iyya guda halin da kasar nan take ciki mu ba shi goyon baya mu tabbatar da ya cika kudurinsa. amma amma masanin shari'a barista mai nasara kogo Ibrahim Umar yana ganin akwai abin dubawa a waɗannan ministoci da shugaba Tinubu ya zakulo. Idan ƙasa ta kasance waɗansu mutane guda ɗaya a matsayinsu na tsofaffin ministoci ko tsofaffin sanatoci ko tsofaffin gwamnoni a maida su su kaɗai ake musanyawa yau kana kujerar gwamna gobe kana kujerar sanata jibi kana minista ko yau kana minista gobe kana gwamna jibi kana sanata ana jujjuya su haka to ƙasa ba za ta taɓa ci gaba ba domin ba a ba da dama ko hurumi wasu sababbin kwakwalwa su shigo waɗanda suke za su kawo canji ba waɗannan mutane guda 28 mafi rinjayen su su ne ungozoman mafi yawan matsalolin da muke fuskanta a najeriya yanzu to ko menene doka ta tanada a batun naɗa ministoci ganin cewa wasu jihohi sun samu ministoci bibbiyu amma wasu ba a riga an ba su ba Sanata Babangida Usaini ya yi ƙarin haske. Abinda dokar ƙasa ta faɗa constitution shine kowace jiha tana da minista guda. To wannan da aka kawo kuma doka bata hana shugaban ƙasa ya kawo wa'anda ya gamsu cewar wannan ya tabbatar da sahihancin su ba ya kawo mu su. Saura daga baya kamar yadda kika gani wasu jihohin ba kawo nasu ministocin ba. To wa'annan daga baya zai aiko da su wannan babu wani abu doka ta yarda da wannan. Kuma wasu jihohin na ga sunayen ministoci bibbiyu. Eh wannan duk doka ko a tsari na gwamnati ta baya wannan wasu jihohin suna da ministoci guda biyu wa'yansu wakilci ne ma na zon na su. bayan jiha wani kowace shiya tana da wakili guda daya to wannan damar shi shugaban kasa ce ya dauko daga kowace jiha ya ga dama ko wanda zai wakilci jiha ko wanda zai wakilci shiya ana sa ran tantance sauran ministoci goma sha hudun an jima kaɗan madina dauda muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.